Na'am, san jiya mun kan ma'aya wadda aka ce fata ƙaddaru amurahun bainahun zubura, sai muka fasara a ƙashe, an ce kullum hizibin bima ladayhim farihun kowace jama'a kowace ƙungiya, ga abin da ke suna farin ciki da shi wato da masu aƙidoji da karkatatta da masu aƙida ta gaskiya kowanne Kullum kullu hizbin bima ladayhim farihun wannan da yake ke yin shi tsadin saboda yadda suka dauka kudure wasu annahum alal haqqi suna kan gaskiya wa maddini babu wani abin da ake ce ma addini illa ma ja bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai abin da ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa milla ba wani abu da ake ce ma aƙida illa millatu sai mai aƙida ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na fazar ma ka ce ka kyale su ai utrukul munharifina an millati rusulihim ka kyale wayannan masu karkata daga aƙidar manzannin su fi gamratihim ka kyale su cikin bace-bacen su hatta hin har zuwa wani lokaci ai ilahi ne lokacin mutuwarsu fasa ya rauna ake ba su amurin za su ga ƙarshen al'amarin su Allah shi ke yau na na'am a ya sabuna ko a ya sabuna suna tsammanin su wayannan karkatattun wayanda suke bin wata akida suka bar akida manzannin Allah suna tsammanin annama numiduhum cewa muna ƙara mun ba su ne muna ba su ne masu kyauta min mali na dukiya wa bane da ya'ya fi duniya duniya cewa muna musu wannan ne su gaba misariyo misariyo suna da mana an nama nume duhun min malin wa bani na muna ba su kyautar dukiya da kuɗi ne da 'ya'ya misali lahum muna a gaggauta musu ne fil khairati da alkhairi ay nu'tihim zalika muna ba su wancan li'annahum ala haqqin akan suna kan gaskiya wato kasa inda Allah yake eh, ko me kake inda ya so ya baka dukiyar zai baka in ya sai ba ka ‘ya'yan zai ba ka to Allah yana ba wasu mutane ga dukiya ga ‘ya'ya wato ga kuɗi ga ‘ya'ya to wasu ba su kula da wani suna dan wani ainihin ya Allah ya gauta wasu kusan ma wasu mutane masu bayani A wasu da ce ai ba ala kuma ya rage ai ai kama sai duniya kama sai al'akira wato ai kamar misalin duniya haka misalin lahira ai yanda ga nan kuna samun kun Allah ya muku arziki a nan haka ma lahiran ma to ba haka ba ne abin da zai shi Allah yake yi ga shi ya ce bal bal la shiru na su ba sani ba an da zalika wancan abin da muke ba su ga mutum yana banna ga shi Allah ya bashi arziki ga mutum yana mugun abu ga shi Allah ya kyale shi ga mutum mugun malami ga shi Allah ya kyale shi wannan istidrajin lamu istidraji ne wasu jirarun wato wajen wani kasuwanci ne ila ziyadatin ismi wajen tsari na zunubi kawai dan dai fice tsara zunubi ne ta yawa kawai Allah ya kyale su wahum ya sabu wahum ya sabu na suna da manin wannan cikin atul lahum fil khairati kama an musu gaggawa ne ga alheri روي أرويت أن أن أن عن سعيد بن ميسرة دك سعيد بن ميسرة أنه قال شيء أو الله تعالى إلى إلى نبي من الأنبياء الله يا وحي وتمدوك تنسلشي بها وانا النبي دك تكي النبا إيش أيفره أبدي باوانا يا فلن شكي an abu da lahu duniya don nashi da mashi duniya wahuwa abu abu lahu min ni amma ya yi nesa da ni an ya ba ya yi ban shi da wannan wa zinu an akabidu an duniya a mutum ya yi bakin shi ki dan nashi da mashi duniya wa hu a karabu lahu ni a halin yana fushi da ni to da ka da ya bakin shi ki dan kaga ba ka da kuɗi baka da wadata kana cikin damuwa ba komai in dai kana fushi da Allah wannan ma da ta'ala an millati rusuli yayin da Allah ya ambaci aqidoji ko addini na manzannin Allah wa na tabi'i ne ya kwarin yin bayanin wanda suke biyar li ahwa'ihim ga son zuciyarsu da tsara a ciki yawo sai ya ambaci ko mutane masu tsoron Allah fi ma ya aci ga abin da ke tafi maka Allah Allah ya ce In alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun la yawadan su daga tsoron ubangiji mai da tsoron ubangiji su sun mushfiquna suna tsoro haziruna fa inda ma haddalahum suna tsoron Allah suna tsayawa inda Allah ya ce su tsaya nan suke tsayawa wala yatajawazuna ba tsallakewa to wadannan wallahi والذين والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وعند سوريكما سنة إيمان سنة واتو بآيات ربهم كما دعاهم وبنجي سنة القرآن أو كتب أنبيائهم كل تفان أنباهم سيؤمنون سنة إيمان أي يصدقون سنة تلقى سوا فيعملون بمقتراها سنة hukunci da abin da Allah wannan littafai suka hukuntar wallazina ana lissafa ma zama su muminai wallazina hum bi rabbihim la yushrikun su wannan sune wadanda ba su yin shirka ga ubangiji su ma'arun gairu ba sa da wani Allah da Allah wajen bauta Allah na'am wajen wajen ma ta wa gurubin waje lafin annan wallazi na yi suna su ne suke bada ma a cewa wanda suke badawa ko domin sadaka bayan Allah suna bayar da sadaka wal amalu Saniya, suna aiki na kwarai wa wajilatun amma zukatun suna tsoro haifatun, zukatun suna cikin tsoro Allah tuqbal balmin ko kada ka kada ba karba ba daga wannan Gari suna aikin kwarai suna ba da zakka suna kyauta suna ayyukan duk suka dace amma zukatun suna cikin tsoro wahun hum baina khawfi wa raja suna cikin tsoro suna cikin fatan rama Allah kuma annahum su nan ya kaddiru qablahu lamun jaya annahum ila rabbihim domin sun zaga ubangijin su raji'una za su koma wannan tsoro suke suna tsoro suna fata suna tsoro don sun san su, kuma ga ubangiji na'am malaika yasari'una bil khairat wa yanshasuna wa suke gaugawa zuwa ga fi suna kwadayi zuwa ga aiki alheri ashaddu ragaba tsananin kwadayi shi ma fi ma to kai ba jiruna kai ba jiruna suna suna gaugawa ga wannan ayyuka na alheri wa hum laha su gare ta ai bi jazaiha wa huwa janna da sakamakon ta shi ne aljanna sabiquna suna rigage ai suna gairu suna digan wasu su mai na kasa an an daraja ce wanda ya ji bai kai daraja su ba na mulanu kare wala Thank you. wala nukallihu nafsan Allah ce ba mu doya malai illa wasu a sai yanda ya cike iyawa ha wa kullum ya malu ɗaji bi ƙadai hali kowanne zai ƙoƙarin aikin ɗa gurgudan iyawar shi wa taqatihi wato gurgurdan ikon shi fa mallam yasde wanda bai da iko an yi salla ƙa'iman, bai da ikon yi salla tsaye fal yusalli jalisan sai zo na yi salla a zaune wa mallam yasde an yi suma, wanda bai iya yin azumi falyakul to ya ci abinci wal ya'mal sai aiki da ma umira biyu abin da aka umarce shi da shi fi ayati saum ga ayoyi na azumi da aka yi magana wala daina gare mu ai inda na kitabu a gurin akwai littafi yantiqu bil haqqi littafin nan yana magana da gaskiya bima amilahu ga abin da mutum ya aikata kullu wahidin kowanne ala qadri halihi gurgudun halin shi la yanqusu shay'an la yanqusu shay'an ba tauye hasana min hasanatin daga aikin alkhairi wala yuzadu shay'an ba kala mutum komi ya sayyi'ati daga zunuban da aikin alaihi da yayi hum ay an nufusu su haka al'amila masu aiki la yi zulamuna ba a zalunci su وهو مثل قوله تعالى شين مثال أي أمرنا على ريشه وكل إنسان هو النمتون ألزمناه طائره من لزم تمشده ده ده ده سنسن شيكي ونكيا ويشي ونخرج له يوم القيامة نظام مستمر da shi ya كتابا لتافي يلقاه littafi ya tsahu مش لتافي a ne wato kowanne duk aikin da mutum ya yi ana rubutawa ko ana ɗauka kama a rikoda sai yana na a makare a wuyan mutum kowa aikin da kai na alheri yana na a rubuce aikin da kai na shari yana na a rubuce a wuyan mutum kowa ne ne sai ya tashin ya sai a ciro wannan rubutu sai a jiha maka karanta a can za a ce ikira ta baka kafa bin wasu kalewu kan zan littafin ka yau kai ka isa kai kai muhankali zagi kaga ka kafa ya fara kanta na je makaranta na je masallaci na je kaza kaza kaza so kaga na da dama dama ko amma an ka kauce kuma kama ce ai ko an je gidan giya na je guji kaza <laughs> Allah ya sauke to ba da bayanin mutakina bayan bayanin masu ran Allah ba ta ta'ala bil kala bil kalam Allah ya sanya misali ila da kufari zuwa ga halayen kafirai allazina yasibuna أن ما يمدهم wanda suke da malin Allah ya ba su wai na dukiya ne min malin wa bani na'am bal gulu bal qulubum a ah, zukatan su kafirai fi suna cikin jahilci min haza daga wannan Alƙur'ani, ba su rance shi ba kafirai ba su gane ƙur'ani ba wala mu amalu min dun zalika suna da ayyuka wanda ba wannan ba almazkuru din ba irin ayyukan ne ba fa amaluhum tukhalifu amal mu'min ayyukan kafirai ya sa ma ayyukan mu'minai hum laha amilun sun suna aiki dan wancan irin aikin nasu fa yu'azzabuna alayha sai musu azaba akan wancan mugun ayyukan da suke yi hatta

iza akhadna mutrafin in mun kama masu wadata su ma kama wani mai kuɗi mai da ya kudi da yawa a kama shi a kashe ko kuma dai ya samu wata matsala ai agniya ahum wa ru'asa ahum masu kuɗin su da shugabannin su bil azabi da wata azaba fi dunya nan duniya bil qatili da kashewa iza hum ruwan sai kai suna ta ruwa suna ta kuruwa ai juna. ana da da ne alaji wani ko kuma malam wani ko kuma wani mai kama da shi sai a ci hayaniya yi ƙari lahun sai a ce masu latin yau ku daina mana wannan kururuwa inna kun min na latin sarun ku gare mu yau ba ku da mai taimako latin na'una ba mai kare su daga azabar allah na'am Thank you. Allah kada kana ayoyin mu sun karance na alqur'ani kitla alaikum ana karanta maku fa kuntum ala qabikum tankis kun kuma kuna ja da baya da baya ayatrujahu turja'un alqahqani kuna tafiya da baya da baya ma'ana ba ku yadda ba na'am Thank you. kuna tafiya da baya da baya ba dan komai kuna masu girman kai ai yaftakiruna suna alfahari a bihi da shi bilbaita suna alfahari da daki wato mutanen maka kenan ala annahum sadati ko akan cewa sune shugabanni aw bil haram ko kuma suna takama su akan abun harami ai annahum ahlahu su mutanen harami dunan nasu banda mutane samiran ai halun minhum halayen su ko tujarun suna ta hira kawai ai ta kuluna hajara suna magana su yi haka na mai na magana wa huwa al-hadayan shine hadayan limaradin wa gari da mutum zai ta magana bai sa abin da yake faɗa ba saboda rashin lafiya ta yi tsani ko na shi ne hatsaya ne to shi ne su ta hajjuru ne fin nabi suna irin wannan ga annabi bi annahu sahirin dan suna cewa annabi mai siri ne shi mai ne au shahirin ko mawaƙi ne au kahinin ko ko boka ne au fi da qur'ani ko kuma suna magana game da qur'ani bi annahu kalamul jinni ne to shi ai qur'ani magana aljanu ne au hana ko kuma bokanci ne au irin ko waka ne ka annahum min bugudihi kamar dai saboda su saboda kin annabi da kin qur'ani la yatafakkaruna fi ma yaquluna fihi ba su tunanin abin za su faɗa game da shi wa in khalafa wa in khalafa qawluhum al-aqla ko da magana su ta ga hankali ba su kai saboda kawai wa in tun an hajara bi ma'ana sarata ayatul kuna alqur'ani suna barin alqur'ani wa nabi da annabi wa yashghiluna bi bisamari suna shagaltuwa da hira wal da kuma moriya kawai wata irin hira da marmari ayakulu ah, na suna cewa gairar haƙi suna faɗa wanda abin ba gaskiya ba waya gile kunar fushe waɗanda ɗan ne kunar fushe suna sakin magana ta alfasha minar kalami fi magana daga cikin shi wafi da ƙwararri ta magana ga annabi muguwa suna magana ta alfasha wanda abubuwa ba su da kyau kuma suna gaya mu ƙwararri haka fa bayyana ta alali asibabin da ci ta hamilu kufar alama sababa Allah ya bayyana dalilan da ya sa kafirai suka aiki suka aikata wancan abin da aka ambata min qawlihi na inda ya ce fa kuntum ala aqabikum tankisun kun kasance kuna ja da baya da baya faru ƙaula shin ba su lura da magana ai shi wannan alƙur'an addalatu Allah sirikin nabi wani ke nuni da gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam am ja'ahum ko kuma ya zo musu ne malam ya ce ba humul awwalin abinda bai zuma ubanin su na farko ba fa hum yarawna bi isati rasuli suna ganin aiko manzanni amran gariban wani al'amari ne bako lam tusma ba taɓa jin ba a wajen tare an ne umar misali bai taɓa zuwa ga al'umma wata gabata ba Walai walaisa ka zalika ba haka wani da annabin ƙadarafu bi tawatir sun sani a jere annar rusula manzannin Allah kanat tursil ila al'umam ana aiko su zuwa ga al'umma am lam ya'rifu rasulahu Thank you. ana yari ne amalin yari ne amalin koko ba san manzon su ba bil amana da amana da amana wasu rigi da gaskiya kaula ibiya ihu zafanin gabanin ya da awa manzanci fahim lahu munkirun suna inkari game da shi hadhihi da'awa wannan da'awa falaysa kadhalik ba haka bane fayar da mu kaida da ku hakika sun san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula ibdi'ai ne zuwa kalma ya da wa annabi wa annahu fi nihayatil amana wa sidq ya ce matuka wajen amana da gaskiya fa kai fa kazzabu so ya za su kare shi ba da ita fa kaddali matuhum bayan kalmar ta hadu ala tasmiyati bil amin salih ana kiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da amin eh gaskiya kuma eh, ya za su wannan an kuma an ya kuma na biyu jinna ko kuma cewa yana da shafin aljanna ai ya ta gidu na fiyin jinu suna kudayewa ce annabi na da shafin aljanu فهو الذي حمله على عند آئر رسالة shi يجاوز هذه تشاشي Allah ne. وهذا أيضا فاسد وأنا ما ربا الناس بعد السابني لأنهم كانوا يعلمون سنسني سولا لا رباوا أنه آخذ الناس شيئا يشبهكم دكا متاني هكذا الاستفهام فيه بتقعي لا تتبع وأن لن تبتر وأن بهذه الجسيا يسرج النبي وجن جسيا النبي ومجيء الرسل أمر ما جاء بزوان من زميد الأمة يستشهده wa ma'rifati rasulihim kuma da sun samu manzon su da shirke da gaskiya wa amana da amana wa Allah jin nabi kuma bai da hauka bal a ja'ahum bil hajazu mun da gaskiya ne kawai shine alqur'ani al-mustamil ala tauhid wa ne tare tauhid wa shari'a islam da shari'a ta musulunci wa aksaruhum li hadithihim da yawan su masu kine suna jin gaskiya ba san gaskiya ai la yuhibuna haka ba san gaskiya أي السيري ولا حقيقة بس السيري ولا بسيا ولا حقيقة في الأمور بس حقيقة كم ده الأمر يندي كنا حقيقة نعم ولو Thank you. more wala wata ba na haku da san bi gaskiya ayar Alƙuran shi ne gaskiya a hawa a hun da san sun ba su a hun daga wani sanduce ba an ja a bima ya da una min shariki walwala da lillahi ta'ala an zalika da an da an ce walau ita ba alhaku da dai a shi a gaskiya ne na bi a hawa a hutun zuciyarsu Da an ja a ce wannan abin da ya zo aka zo da shi ya da'una mina shariki yana kira a ce akwai shariki akwai tare abokin tarayya ga Allah ko a ce Allah na da da to da an ya kallafa sadashi samawa to da samai sun baci da sun ruguje wal ard da ƙasa wa man fihi na labin da ke shi duk da sun rushe ai karajar Amina na da duk sun fita daga tsarin su al mashahad wanda muke ganin nan da yau yau saboda saboda hannun hana saboda samun hana hane fi shehi wato ga wani abu adatan ga al'ada inda ta adil da hakim inda aka ce masu hukunci sun yi wannan daban wannan daban to dole a ce wannan ya yi wannan ya ce a yi wannan ya ce a bari eh, bal a ta yi na a bi zikirin mu mun zo masu Allah ya ce zikirin su ambaton su a shine alqur'ani allazi yi zikirin wanda a cikin qur'ani akwai ambaton larabawa wannan wa sharafin da kuma yawan karatu babu ma zikiri ma amma su game da wannan ambato nasu la ya zikuru na hu ba su ambato shi kuma bai sa ne da harshen su duka rahaci dan kiyayya su da gare shi wani so suna kin qur'ani suna kin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ore dona suna masu bijirewa an an zikuru akan su ambace shi da alsanatihim da harshen su gugudan min saboda kiyayya da gare su Nam Antwerp. Thank an kashe a dunkar ne ko kashe bai zo na haraji ne ai ajiyar alama ma geta bi na imani ko ka ce za ku zo ne ku imani za ku ba da wani abu ba haka ba ne raji da rabbika ai da ma haka ne ai a harajin ubangiji abinda Allah kuma ubangiji ai ajiru wa sawabu wa ko ladan Allah da kuma arzikin Allah khairun ashi ne zuwa gare shi saboda haka dama ba annabi ya haka ba na'am wa raji allah shi Allah mafi mafificin masu azutawa ai afdalu man shi ne mafi mafificin wanda yake ba da lada mai yawa na'am wa innaka ana magana da dai annabi sallallahu alaihi wasallama da ta da um kana kina su ila siratin zuwa ga tawarki shine dariqin mustaqim hanya madaidaiciya ai shine dinin islam addinin musulunci No. wannan yin ne da bil akhirah wai nan da ba su imani da lahira bil basi wasu sawabi ba su imani da akwai tashin kiyama akwai lada akwai hukuba an siral na kibun suna karkacewa daga hanya ai a dari ala na kibun azimi an suna karkacewa suna barin hanya ba su bi hanya mai kyau ba na'am Thank you. wadda yau yin namu damun da ya ji mara tausa ya zuwa ƙashon na ma bin mafi kwarin ya mun da ya zama na cuta ai ju'in na shi na yunwa a sabon wanda same su sun yi lalazi a sabon alu maka misali abin da mutanen maka sabo a sun yi shekara bakwai garaju da sun doge ai tamadu fi dubu ya ne masu shi daga a cikin babban nasu ya mahuna suna ɗimuwa ya tarar da duniya suna sai da komo wadda ka dasar na Thank wani an gari a kazin yaron bin azabi Allah ce mun kama su da azaba ita ce ta yunwa amma ba azabar lahira ba ce mun kama su da azaba ta yunwa ruya an adu mata an ruwaito shi a mutanen makka ja'u sun yunwa hatta aka ne ihim har suka ce ilis wato jini da gashin raƙumi bisabi da awasin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda addu'a da annabi yayi alaihim akan su bi qawli yace allahumma asbid wa taqaka allah ka tsananta ka tsananta azabar ka ala mudarra akan mudarra allahumma aj'alha allah ka sanya wannan al'umma a wannan mutane alaihim akan su sinina ka sinni yusuf samu shekaru na musiba kamar shekaru yusuf wato shekara bakwai bayan ya na addu'a wa ne ya same su ba ja abu ne abu ne ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya ce an shadaka Allah ina haɗaka da Allah war ina haɗaka da zumunta alaysa tazamu annaka bu'ista rahmatan lil alamin ba kana rayawa ta aikuka ne ta rama ga yan alam bane qatalta ba to ka kashe ubanni bisabi da takobi wal abna bi du'a kuma ka kashe su da yunwa <laughs> Allah shi kauda na'am wal ne da aka karanta wancan ne wato ubaina ma lam kaza akani yattakidunahu min dami ana dauka wannan ilhis daga jini wa wabar ba'iri da kuma gashi ya kuma sai a hada sai a dafa sai a ci eh, mu ja a shekarun yunwa qala ibn asiri Allah kiyaye mu eh, wakila huwa al-irdu al-baqami ko kuma bilayi manyan bilayi. kamar kano, amma duk wannan abin da aka yi wannan yunwa da suka shiga ciki da wannan bala'in ba su tawalu ba da rabin ba ubangiji su wa ma ya tazarrauna kuma su kuma suna kwaɗayi ba yadda guna irin layabi bi du'ai ba su addu'a gurin Allah haka dai wannan kafirci ya kafirci Allah shi kiyaye mu na'am hatta وَقَالَ رَبُّنَا إِنَّا نَرْجُو hatta suna cikin wannan hali a hatta idza fatana alaihim har lokacin da muka buri a kansu baban muka buri masa wata kowa za azabin shadidi ma'abuciyar azaba mai tsanani huwal maushi ne mutuwa da annabu babu da kusan mutuwa shi ne babu la kowar lahira haisu ila tsaunar azaba yan ce gamuwa da azabar a shadidi mai tsani wala yuqbalu ba wala yuqbalu ba ba'dahu uzrun ba a so wani ujiri bayan wannan wala mafarrin min ba gurin gudu wala matabin kuma babu gurin koma ba tuba ba tuba izahum fihi mublisun yayin nan sai kuma suna masu yanke kauna ayi suna suna masu yanke kauna min kulle kai daga dukkan alheri Allah ya kare mu yuqalu abulasar rajul ana cewa wannan yayi abulasa iblasan Aisha kata ya yi shiru wa abulasa ya yi sa ayin ya yanke ƙauna wa minu iblis kun yana cewa iblis a shaidan ko ai bi ya asihi min rahmatullahi saboda yake kauna daga rahama Allah shi ga shi kuma shi iblis ya yanke kauna daga rahama Allah mu Allah ya tsare mu eh, sama da kai ta'ala da rayu da kudrati min niyama sannan Allah ta bayar da ilan kudrar shi akan ni'ima da khalqi da halitta bi sigar da shaidabi lil taqri'i wato siga na magana amma don kwankwasar bin nisbatin da kafirin dangane da kafirai wata zikirin niyam da kuma ambatar ni'ima da nisbatin mumina dangane su kuma da muminai na'am wa huwa alladhi ya huwa alladhi aja'ala lakum sama Allah shi shine ya halitta muku ji imana da suma wala bisar da gani wala ku da da zukata Allah ne ya ba ku ji Allah ya ba ku gani Allah kuma ya ba ku zukata da kuke tunani qalilan ma amma yan kaɗan ne kwarai tashkuru ne suke gorewa kaɗan ne ku yan kaɗan kuke godiya gashi Allah ya ba ku wannan ya ba ku ji ya ba ku gani amma sai yan kaɗan ne har ba da tunani amma yan kaɗan ne kuke gorewa na'am Oh, wallazi da raku mai abu shi Allah shi ne halice ku daga cikin ƙasa wa ila ya ci wuce rufin kuma zuwa gare shi ake shayar da ku ake shayar da ku an tashi dama na wọ́n lẹ́bí ìròyìn aláṣí ní ṣe láyé wa ayé púpọ̀ roma fílì nígbà ya ce búhùsàn rai a cikin wannan tsoka wani miji shi ne ya kashe wani hukuci lafin laili wannan har dare da yini wato bisa wadi wannan ya dare wani du wani bayani da kuma fari wani ziyari da karuwa wani kusan da tsawaya duka wannan allah ne afala ta kiri shi ba za su hankalta da wannan ba ba ku hankalta a yasan ajal ala san sun yi da ala aikin Allah madaukakin sarki ba ta ta biru ku lura wa ba da bayan wannan dalili wata biki ke sinatarwa in ta kar da ala ila ila Allah ya ce ina bayani kan gairi ba kada ya ce bar kalu su da magayi awalu a suna fadar abin da mutanen farko suka faɗa can, min kawai nuhin na mutanen nuhu wa sale da annabi sale wa gairun da wasan su. me suka faɗa kalu sai suka ce ƙalu a yarawar da mafi ayi za mu tana kun na turaba shin bayan mun mutu mun zama su baya wa izama mun zama kasu zuwa da jiji da ku ayi na da mafi suna kuma a tashe mu sabon tashi daban ayi la na ba a abara da mu ba na'am لقد وإنا نحن laƙaru ina nanu wa ba wuna haza an mana irin wannan alƙawarin mu kanmu nan wa ba da ubannin mu haza wannan alƙawarin cewa za a yi tashin kiyama za a yi kiyama ba da mautu bayan mutuwa min kawul gaba ne ai kawulan muhammad kafin zuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ai na hazar wa wannan alƙawari kama wa kafin muhammad kamar yadda ya ga muhammad fakadu wa kafin kadima dama sun ya faru nisa yin an biya ga zama annabawa sun malamin jari al ahadi sannan ba mu ba samar da kun ba tsawon zamani mu sai suka yi zato annabi ada cewa mai da wani zai ta kuma fi duniya nan duniya ne sun makalu sai suna cewa lama lam ya lama ya lama ya kun zalika saboda wannan kasancewa wancan in haza in ai ma haza illa saqibul awwali wannan bai kasance ba ta tsuniyoyi ne kawai na mutane farko kal azaki kamar da ake riya dariya wala azi ya bada mamaki ma usuratin bai dan na'am sun wajen sa'ala ya rai ma su ya tanabbahu na biya'in da a inda yin zamin da wari ana sana Allah ya ji ya da tambaya gare su da su faɗaka da ita wajen shi da an ce su ba da amsa a na da gare ta lauka nu ya haƙi ne da suna da hankali faɗa da Allah ya ce ta ga irin tambayar a ce masu limanin arabu shin wai ƙasa ta waye ومن في هذا من عندك الشيء أثر نالك نوعي إن كنتم تعلمون إن كنتم سني وأي نوعي وأي دك أسا أبنك الشيء أثر نوعي إن كنتم تعلمون أي تاريخها وأي هذا الشيء وما لك وأي ملك الشيء ya suke jiro na'am sun tafi shi ne mutum ya ce aina Allah ne kullum amala ta zakaru shin ba ku aishuwa me yasa ba ku aishuwa kin kusan wannan eh wata alamuna an da kajira allah sarki ku cewa wanda yake da iko akan halitta ibtidayan da farko kadirin allah in ya yi bayan wasu yana da iko ya rayar bayan mutuwa na'am Kulka shi mara ba sama ba ta sauri wai san mai guda bakwai wai ubangiji su. Wai rabu da ashe yaji wai ubangijin al'ashi mai jama'a. allazi yuhiti jami'il makhluqat shi al'arshi ya kewaye dukkan halitta baki daya wa fi dakilihi kursiyu a cikin al'arshin akwai kursiyu wasu mawata akwai sammai wa mata wa mata wa mahata alaiha da abin wannan garin da suka taru da sammai da kasai din fa malikul arshi malikul kulli ashe mamallakin al'arshi shine mamallakin komi kenan Allah ya mallake komi na shi ne Na waye wannan sai kulun lahaisi a yin Allah ne kul afala shi ta kuntum mai da kuka tsoron Allah ta juna, mai da kuka tsoron eh, eh, ibada shi zai yi bautan wani Allah ba Allah ba na'am

yake hannun shi malakutu kulli shay'in mulkin kowane abu ke hannun shi wa huwa yajiru shine mai kariya yake hanawa wala yajaru alai ba shi a kari a kan shi hana a kan shi ayu ma man arada ya tsare wanda ya so ima ya ci tsare shi wala yu ma alai shi ko ya ci wa ya tsare a kan kada kada wanda ya ma Allah ko yi ba ai wala yu minhu ba wani wanda ya hana daga gare shi wala yansuru ma arada fihila ne wanda kuma duk Allah ya taɓa da shi ba wani mai taimakon shi a in kuntum ta'lamuna in kuna sani ai in in ittasaftum bi sifatil ilmi in kun sifatu sifata ilmi bi amrin da al'amarin shi eh, eh. na sai kun

nazarin ila annal ma'ana man lahu ma zukira wanda yake da wayannan abubuwa da aka ambata wa fi qira'atin bidun lamin jari abi isqa biha mura'atin lafzi as-su'al haza, wa amma jawab as-su'al al-awwal fa huwa bil lam ah, bi ittifaqi al-qur'an qurra'i sab'a لأنها قد صرح بها بك السؤال wai za su ƙarfi lamun jarri ya fawo ismin jalala ƙulƙa to ka ce fa'an to yaya ake yaudarar ku ai to je una in kun san wayan na abubuwa daga da Allah ne to me yasa ake yaudarar ku wasu ku na ake juyar da ku an haƙi daga barin gaskiya Allah ne huwa ibaratun lahi wa da shi bauta Allah shi kadai ai taifa, ya khiru lakum da yukhayyiru lakum yaya ake haka haka da ku ana ba dinin kuke an a ciya shi banna ne بل أتيناهم بل أتيناهم بالحق منذ مصد دسكيا وإنهم لكاذبون سيد السلوما سقريتا وأن في نفيه وجن قوليش وهو شيني

أبي زيادة من شمه أولي اتخذ اسم كان للتأكيد النبي idan inda ce Allah na da ko Allah na da wani abin bautawa shi lauka na ma'ahu ilahun da da akwai wani abin bautawa bayan Allah wanda ake bauta mawa lazana zaba kullu ilahin bima kala da kowane Allah sai ya tafi da abin da ya halitta shi ni na wani nan nan bangare na ni ne kaza ne kaza ai 'yan farar da bihi wa man alaka sai ya tafi da shi ya hana wancan daya inna istila da wajen iko a kai. wala la ba'dhum ala ba'd da kuma sashi ya ɗaukaka a kan sashi ai mugalaba galaba da wani yarin jayayi wannan ai tafili mulukin duniya kamar dai aikin masu mulkin duniya subhanallah ya tsarki ya tabbata ma Allah tanziha lahu tsarki ya tabbata ga Allah amma ya hu ga abin da suke siffanta Allah da shi ma bi kira da abin da aka ambata alimul ghaib alimul ghaib wa shahid Allah shine masanin gaibi abin da ke goye wa shahadatu da abin da ke bayyane ai ma zaba wa mashuhi da bil gari eh. abin da ke goye da abin da ke bayyane duka wannan abin su sanin ashi Allah ya san shi ta ala ai ta'zim Allah ya daukaka wato girman shi ya girma amma shi kuna da abin da ke shirki da shi ma'ruf ta da shi لما أعلم النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منزل عذابه بالكفار إما في حياته أو بعد موته yayin da Allah ya sanar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa zai saukar da azabar shi ga kafirai ko dai Annabi na raye ko kuma bayan mutuwa Annabi sai kuma Allah ya sanar da shi allamahu kayfiyatu du'a bi takhallus min azabi sai aka sanar da annabi ainihin zai addu'a wajen tsarkaka daga azabar su ko da an masa azabar kasa shafe shi fa Allah ya ce ka ce rabbi ya ubangiji na in ma turiya ni إما دي تذكرون مما ما يؤذن أذن لك مؤدي قريس من العذاب عذابا هو صادقكم شيء أن برقاتي بدأ وتوجد كشف العكا أبدا ربي ربي ya ubangiji fala ta ji alli kar ka sanya ni fil mai zalimin cikin mutane azzalimai fa ahliku bi ilaki in je an halaka da halaka da halaka da aka da akai a ga shi addu'a ce a kusan da annabi Muhammad sallallahu na sai Allah ya ce kuma inna ala an nuriyaka mu muna nuna maka mana ido wato mu nuna maka mana ilimin abinda muka yi alkawari da yake mu la qabiru mu masu iko ne wa da arahu Allah kuma ya nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alkawarin da yayi fi mawadin kasira a cikin wuraren yaki da yawa inda an kashe kafirai ga su wanda suke da da annabi an kashe annabi a gansu sun allama wuce ala al'asalati da karima Allah san da shi kuma ɗabi'u kyawawa Allah shi biya ya ƙadar kai wanda shi na ke jagoranci ga halitta ka ƙara ya ce da billati ya san sai ya kai tun kuɗe wato mummuna da kyakkyawar ɗabi'a ai su suna maka mummunar dabi'a kai kuma ka tunkuɗe da kyakkyawar dabi'a ai azahum iyaka cutar da suke maka nanu alamu bima yasifun mu mun sani abin da suke siffantawa a yi sifu na kabi suke siffanta ka da shi da rajin nasi an ka dan mai da mutane daga barin ka fa ihsanu ka wannan ihsani za ka yi masu in kai kyautu da kai masu alheri ka kyale ka kyale alawun badal isa a maimakon ka muna na masu yi kusurwa wannan zai sa su asara fi makasudin ga abin da suke nufi watan jahu an ta kai ko za ka ci nasara fi ma amarka Allah biyu ga cikin abin da Allah ya umarce da shi na'am aka ga ma annabi da ka ce a uzu ina neman tsari ya tasimu bita gare ka mina ma za ta shiyadin daga fisgar shaidanu a shiyadi aina za'atihim bima yi wasu wasu na biyu abin da suka za su sanya mun wasu wasu da shi na'am wa a'udhu bika an yadur Allah ina tsoron ina neman tsarin kuma rabbi ya ubangiji an yi hadaru na shayaɗi kada shaiɗanu su zo gurina fi umuri cikin al'amarina kulla duka duk abin da zan yi Allah kada kawo shaiɗan su shaiɗanu cikin shi da za annahu idza yaharubuna inna ma yaharubuna bisuya domin su suna zuwa da cuta ne wa shayaɗin su ko shaiɗanu da ake cewa ya kuno ya min al-jinni wa min akwai su daga mutane akwai daga cikin aljanu Kuma ga ma can mun karanta kula uzu da rabbin nasu ko min jinnatu wannan to wannan a'udun da ake nema ka nemi zai ko wani abu za ka yi ta shedanin zo maka ni ko na mutane ko shedanin mutane ta ta nemi zo maka ashe in sun zo cuta su wa Allah shi yi mu sun wa yana ala an hada shadin la ya bi wa'adin ya Allah ya bayyana halin shaidanu bai canzawa don wazi na hatta hatta ya ja a hada humul mawut har mutuwa yanzu ta yi da ta zo matsayansu wala maq'adahu ya ga mazaunin shi minan nar ya wuta wa maq'adahu minal janna da mazaunin shi aljanna law amana inda ya imani to sanan zai ce kada ya bejo Allah mai da mu Allah mai da mu a jami'i ta dini fafi zaharun nadin hun ya bayyana nadama har su la ya fa lokacin nadama ba ta amfani na'am

yana cewa mai da mura Allah za a biya fari sariya ko da ni na aikata aikin nagarta bi an ashadu allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah in koma in shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi muhammad manzon Allah ne ya kunu ya kasance fi ma cikin abin da na bari wato abin da na tozartar da shi min umri na rayuwa ta Allah fi maqam abin da mu musulmi su qala ta'ala sai Allah ce kalla kai la ruju ba kuma innaha waccan kalmar ta ta da kai ce a amai da ni kalimatin huwa qaida ka dai fada kawai wala fa'idata lahu fiha ba fa'ida tunda har an riga an zo ba fa'ida wa min wara'in a gaban su kuma shine wara'i ma amamahum barzakun barzaku ne wani iyaka shamaki ne bisaddihim yanda an toshe su an rujuwa ila dunya ba ba dawa duniya tunda an mutu ba dawa duniya ah, wa akhrajal mutakallim ana fada mutum daya cikin da muke cewa yana cewa wayan kana jami'ul kufar duk da cewa dukkanin kafirai ya fa'alu na zalika haka irin wannan magana in sun zo mutuwa sai sun ce Allah mai da mu duniya mu gyara ayyukan mamala ce ina da yana kullu wahidin minhum kowanne dayan su zai da nufin duniya sai ya nemi ya dawo duniya ila ya mai ba ah, ila kelayar yawmi ba yawmi ba su har zuwa ranar zata shi kowa ike na ɗin wannan yanke sauna ne kulli ba ke ɗaya an da mai ila duniya wajen dawa daga duniya da mu ma'amila annan hula raja aza yayin da zan cewa babu dawowa ila duniya zuwa ga duniya wa annan marujo fi yi ila hayatin takunu fil akira komawa shi kawai shi ne ya rayuwa za ta koma zuwa lahira ثم قرأ تعالى الكلام إلى كيفية باسنا كما ألا يبقي ويشم مكانا ألا ما نكتو أنا نوب عشان كي أمسك فيها to alhamdulillah abin da muka wada daidai Allah ba mu lada kuskuren mu kuma muna neman Allah ya gafarta mana abin da mu sani ba Allah ya sanar da mu eh?